Binciken da ma'aikatar haraji ta gudanar a kafafe masu zaman kansu ne ya gano cewa galibi daga cikinsu ba sa mutunta tsarin haraji a tsawon shekaru da dama. Lamarin da ya sa aka ci waɗannan kafafe goma miliyoyin sefa a matsayin tarar da ya kamata su biya kafin shuɗewar wani wa'adin ma'aikatar haraji. To sai dai ƙungiyoyin 'yan jarida irin su Sinatik a ta bakin mataimakin magatakardanta Mudi Musa ba sai ji daɗin faruwar wannan al'amari ba. Kowa ya sani kula da tahiyar da kafofin watsa labaru wato abin da ya gama da wani riheya ko dakatar da aiki ko abin da yake kama da haka nan da CSC ne. Ita ce doka tabba cikin takardu ko ina aka bi ita ce doka tabba. A ce wata kungiya can ko na haraji ko na wane ne yana iya zuwa rihe wani administration ko ya rihe wani wuri can mai bayan zuwa ce a'a ya dakatar kamar ya rihe kwata-kwata wanda ita wannan kawar watsa labari batta da dama na ko ta uh, uh, watsa labaru. Lura da yadda kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida suka yi mata ca kan wannan batu ya sa hukumar ta ce labarai ta CSC fitar da wata sanarwar da aka rarraba wa manema labarai domin ta kare kanta daga zargin kwance da kaya. Hukumar ta CSC a wannan sanarwa da shugabanta Kabiru Sani ya sanya wa hannu ta ce akwai alamun jahilci a tare da irin wannan zargi domin aikin zuba ido akan kafafen yaɗa labarai daban na karɓar diyar ƙasa daban saboda haka ta ce ba za ta yi katsalandan akan aikin da ya lataya a wuyan ma'aikatar haraji ba da yake bayyana matsayinsa akan wannan takaddama editan jaridar lieutenant zubairu sule na da ra'ayi makamancin wannan saboda aikin hukuma ta csc daban aikin hukuma mai tattalin arziki na haraji daban eh, a cikin doka tsarin doka na nijar hukumar 'yan mai kula da haraji doka ta ba ta izinin ta rufe duk wani kamfani mai zaman kanshi idan lokacin bai biya haraji ba kakin ta akwai takarda da take aikowa duk ta aiko mu to wanda suka san yadda abin yake sai suka je suka da ta abin da ba su yarda su ce ba su yarda da shi ba kuma ta amince suka ɗauki alkawalin duk lokaci lokaci kaza ga abin da za ka zubawa to on na ai kaga wannan duka kaso hujjar labar on da suke wannan ba a ruhe su ba sai dai ya kara da cewa idan an bi ta barawo yana da kyau a bi ta mabisau da yawa jaridu da kamfanin watsa labaru suna bin gwamnati kuɗi da yawa a trezor a betamanin kasa ba a biya ba har yanzu kenan 'yan jarida suna iya tambaya to yanzu tun da kuna bin gwamnati bashi kuma gwamnati nan wani lokaci tana bin ku bashi yanzu a adiba a gani ya ne za a cokan abun daga tsakiyar watan yuli kawo yau gidajen talabijin masu saman kansu biyar da jaridu uku ne ma'aikatar haraji da dje ta rufe saboda abin da ta kira rashin cika alkawalin da ke tsakaninta da su sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.